وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyar halitta a annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance da gaske barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta juma'a wacce ta dace da goma sha biyu ga watan Rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce ta dace da biyu ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun sake haɗuwa domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi na shar'ul usulin sitta na fadilatu sheikh قال محمد بن صالح ابن العثيمين تغمده الله برحمة منه ولشرهنا للتاسم الأصول الستة مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى muna karatu cikin al'aflu salis asali na uku cikin asalai na addini wadda malam ya gina wannan littafi a kai akan abin da ke magana akan abin da ya shafi da'a da biyayya ga wanda ya zama jagora shugaba daga cikin musulmai akan wannan muke kuma akan shi yau za mu ci gaba a yau darasinmu na goma sha biyu insha Allah ta'ala a gabanmu na ƙarƙashe mun kai ƙarshen abin da malam Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen ya yi bayani a ƙarƙashin wannan asali ɗin bayan mun kai ƙarshe sai muka yi bayanin abinda muka fara bayanin abinda wasu malamai ma suka faɗa game da shi wannan abin da ya shafi biyayya da ɗa'a ga wanda ya zama jagora daga cikin musulmai mun karanta mun fara karanta maganan imamu ahli sunna imamu ahmad bin muhammad bin hammal al-shaibani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya zafarta mishi maganan da ya a cikin littafin sa usulus sunna akan abin da ya shafi ɗa'a da biyayya ga wanda ya zama jagora cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sau za mu sake ɗan waiwayan abin da muka karanta daga shi wannan littafi na al'usulu sunna sa'annan kuma sai mu sake karanta abin da wasu malaman da suka biyo bayan imamu ahmad duka suka faɗa akan wannan matsala ɗin kamar da muka faɗa matsala ce wacce kamar da shi ma malam ya bayani al'umma tana da bukata sosai da sosai sanin wannan matsala Su suna da buƙata sosai musamman mu al'ummar Najeriya kamar yadda malam Muhammad Kabir Umar Bawa hafizahullah ta'ala ya ishara a hudu yau ku wanda Allah ya jarauce mu da rashin sanin na gaba balle kuma a girmama na gaban ba mu ma san na gaban ba balle mu girmama shi to na gaban kuma da aka ce jagora ne shugaba ne kaga shi na gaban na gaban ko ba ka bane Yau, yasa akwai bukatar mu iya inda hannunmu zai iya kaiwa na dalilai a shari'a da suka bayani akan mu'amalanta wanda ya zama jagora za mu yi bayani wanda in ko mun zo abu na gaba a akan abin da ya shafi kuma na jagora zai mu'amalanci mutane shi ma sai mu tattauna wannan ɗin insha Allah an ce lokacin abu a yi shi ko kowanne sai a tattauna shi a lokaci Imam Ahmad kamar yadda muka faɗa a ranar Imam Ahmad ya rasu hijira na da shekara 241 mana yanzu barin imamu ahmad duniya shekara 1206 barinsa duniya a cikin wannan littafi nasa usulu sunna yake cewa wasam'u wa ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين yake daga cikin ginshikai na sunna a wajen ahlus sunna shine akwai ji da kuma da'a da biyayya ga wanda ya zama jagora na masu imani albarri wal fajiri mutumin kirki ne ko mutumin banza ko da a ɗabi'ance mutumin banza ne a matsayin shi na shugaba ko musulmi to da ginshiki na ahlus sunna yi masa biyayya da da'a zuwa gare shi yace wa man waliyal khilafata duk wanda ya samu shugabanci wajtama annasu alaihi ko mutane suka yadda ya zama shugaba wa radu bihi suka yadda da shi wa man aliyahum bisayfi kai hatta ma wanda ya tsinci kansa ya zama shugabansu ne ta hanyar amfani da takobi ko ya ya kashe na kashewa ya bar na bari har ya zama shugaba to ya aka yi ya zo ya zama shugaban ba ruwan addini da wannan yanzu abin da addini ke kallo shine yanzu sunan shi menene shugaba ne yace hatta fara khalifatan wa sunniya amiral mu'minin har ya zama khalifa kuma aka kira shi jagora na masu imani to wajibi ne a matsayinka na musulmi kai masa biyayya kai masa da'a kai masa ah, ka bi umarninsa haka a gaba yake cewa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin Ke duk wanda ya fito na fito ga wani shugaba daga cikin shugabanni musulmai wa qad kana an-nas istama'u alayhi ko mutane sun hadu akan cewa shi shugaba ne wa aqarru lahu bil khilafati kuma suka tabbatar da cewa sun yadda ya zama shugaban su bi ayyi wajhin kana ta kowace irin fuska ya zama shugaban abin da ake la'akari yanzu sunan shi shugaba ce birriba aubil bil ya zama shugaban ne a suna so ko ya zama shugaban ne da karfin tsiya da galaba kawai ya fi karfin su shi yasa suka yanzu sunan shi shugaba in kowanne ne to duk wanda ya fito na fito da shi faqad shaqqa hadal kharij wa to lallai wanda yi wannan fito na fiton ya tsaga ya raba kan haɗin kan masu musulmai wa khalafa al-athara kuma ya saba ma abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rasulillah daga manzon Allah fa in mata kharij idan ya fita ya mutu akan wannan fito na fiton mata mitatan jahiliyatan to yayi mutuwa mutuwa irin ta jahiliya ya sake cewa wala yahillu qitalu sultani baya halatta ya kai shugaba walal khuruju alaihi baya halatta fito na fito da shugaba li ahadin minan nasi baya halatta da koda kowaye daga cikin mutane faman fa'ala zalika duk wanda ya fito na fito da shugaba fa huwa mubtadi'un ko ya zama dan bid'a ala ghairi sunnati wat tariqi yana kan sabanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kan sabanin hanyar karantarwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku yau wannan imamu ahmad ibn hanbal kenan Allah madaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi imam abu ja'far al-fahawi imam abu ja'far al-fahawi ya rasu hijira shekara 321 mara a yanzu barinsa duniya shekara 1126 barinsa duniya ya yi littafi ya samu aka suna littafin al'aqidatu fahawiyya al'aqidatu fahawiyya shi ma malam a cikin littafin ya yi jan kunne sosai akan ya ya kamata mutum ya yi mu'amala da wanda ya zama ya zama shugaba a fakara ta saba'in da biyu yake cewa wala na ralkuru da ala wa wulati umurina wa in jaru dama inda mutane suke kafa hujja ke yace ba ma ganin mu ahlus sunna ba ma ganin halaccin yin fito na fito ma shugabanninmu da waɗanda suke jagororin al'amuranmu ya ce wa in jaru ko da sun yi zalunci ko da ake cewa ko ce aiko a ne. to ka alu sunnan farko ke da suna faɗa to wa in jaru ko da shugabannin nan sun yi zalunci sa'annan wala nad'u alaihim shi ma ba na biyu kuma ba ma yi musu mummunan addu'a yace alu sunna ba sa ma shugaba mummunan addu'a wala nad'u alaihim wala nanzu yadan min ta'atihim kuma ba ma ce daga yau babu ba jayayya gare su ba ma yi ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة yace mu ahlus sunna muna ganin cewa yi musu da'a yi musu biyayya yana daga cikin yi ma Allah madaukakin sarki da'a yana daga cikin bin sunnan manzon Allah kuma wajibi ne inji imam Abu Ja'far al-Tahawi Allah madaukakin sarki ya ji gan shiga fata mishi akwai imam Abu Muhammad Hassan bin ali bin khalaf al-barbahari wanda ya rasu hijira shekara 329 yanzu shi wasu barinsa duniya shekara 1100 da na da takwas shekara 1108 yana da littafin sharhu sunna wannan sharhin sharhu sunna ne na malam fauzan a cikin sharhu sunna a fakara ta ashirin da tara imam al-barbahari yake cewa was-sam'u wat-ta'atu lil-a'immati fima yuhibbu Allah wa yarda ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام barrun kana au fajiran yake cewa abinda ahlus sunnati wal jama'a suka yadda da shi shine as-sam'u wa ta'a ji da kuma yin biyayya ligawa lil a'immati ga shugabanni waɗanda suka zama jagorori an gane ku amma kamar yadda muka faɗa a baya shi ma malamin wata fi ma yuhibbu Allahu wa yarda abin da yake biyayya zuwa ga Allah dama mun faɗa shugaba baya umarni da abin da yake safon Allah kuma a masa ne a masa biyayya ko yake wa man khilafata da kuma duk wanda ya samu shugabanci bi ijma'in nasi da haƙon mutane alaihi gare shi wa ribahum bihi da yadan su fa huwa amirul mu'minin lalle wannan ya zama jagoran masu imani wala yahillu li ahadin kuma baya halatta da kowaye ko da mutum ɗaya ne an ta lailatan ya kwana ko da dare ɗaya ne wala yara an laisa alaihi imamun ba tare da yana yadda cewa akwai shugabanci a kan shi ba baya halatta wani mutum ya kwana da cewa ni yanzu na zaman kaina ne ban da shugaba yace baya halatta kuma wannan shugaban malam shi ma sai maimaita ce barran kana au fajiran shugaban nan mutumin kirki ne ko mutumin banza tun da shugaba ne dole kai shugaban kai an gane ku a fakara ta talatin da uku ya sake cewa man kharaja an imamin min musulmi na." duk wanda ya fito na fito ga wani shugaba daga cikin shugabannin musulmai fa huwa kharijiyyun to ya zama khawariji haka ce bakawarije a Nigerian definition yadda za ka gani a ce baka ya zama ɗan boko haram kawai shine duk su ne kawari jawa na wannan zamanin boko haram a najeriya isis da isil da waye a sauran kasashe duk da an ce su masu shigo ta nan ko amma dai shi ne definition na boko haram ya ce faƙar shakka asal musulmi na hakika ya raba kan musulmai wa kalafal asara kuma ya sa'a ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa mitatuhu mitatun jahiliyatun in ya mutu akan haka to ya yi mutuwa mutuwa irin ta jahiliya a fakara ta talatin da hudu ya sake cewa wala ya hillu italus sulfani baya halatta ga mutum ya yaƙi wanda yake jagora shugaba wala laihi alaihi baya halatta fito na fito gare shi wa in jara ko da wannan shugaban ya yi zalunci ce wa zalika kuma an ahlus sunna tsuntsayo tsayo akan wannan fahimtar ne li qawli rasulillah sallallahu alaihi wa abi dharr al-ghifari so da fadan manzon Allah sallallahu alaihi da ya faɗa ma Abu Dharr al-Ghifari yace mishi isbir wa in kana abdan habashiyan yace kai haƙuri ga duk wanda aka sa jugaba ne akan ko da bawa ne wa qawlihi lil ansar da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa al-ansar mutanen Madina yace isbiru hatta talqauni ala Ya yace ku yi ta haƙuri da shugabanninku har mu haɗu da ku a bakin wannan tafkin na alkautara din sai ma yace wa min as-sunnati qitalu ba shi a cikin sunna yaƙa ko fito na fito ga shugaba yace fa inna fihi fasada ad-dunya wad-din yace saboda abin fito na fito ga shugaba akwai barna wanda zai shafi duniya kuma zai shafi addinin mutum an fahimta ku wannan shine abin da al-imam al-barbahari Allah madaukakin sarki ya jigan shiga fata mi shefan Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala da yake sharhin wannan maganganu na malamai akan haramcin yin fito na fito da shugaba sai na kalto maganar Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi ya rasu hijira shekara 696 kaga kusan shekara 700 ginin da barinsa duniya to da yake imanin malam Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani sai yake na kalto maganar Imam Ibn Abdul Al-Hanafi yace Imam Ibn Abdul Al-Hanafi yake cewa wa amma luzumi ta'atihim yace amma mutum ya lazimci da'a da biyayya ga waɗanda suka zama jagorori wa in jaru ko da waɗannan jagororin sun yi zalunci yace fa Ya fali'annahu alal 'ala al-khuruj min ta'atihim min al a adha'afa ma sulu min Ya yace saboda kin yi musu ɗa'a, da yin fito na fito da su yana haifar da ɓarnan ɓarnan da ya fi girma sama da zalunci da su suka yi ya ce bal fi sabari ala jaurihim taksiru sayyi'at ya ce yin haƙuri a kan zaluncinsu kuma akwai sababi ne na suka samu kankaran zunubanta kai da kai haƙuri ya ce fa inna ya ce saboda shi lallai allah maɗaukacin sarki ma sallafahum alaina illa li fasadi a'malina yace saboda Allah bai shugabantar da su alzaliman a kanmu ba sai saboda lalacewan ayyukan mu shine abin da malai ishara ba da zuku to sai saboda lalacewan ayyukan mu yace wal ku min jinsil amal Allah ya mana sakamako ne saboda da irin jinsin aikin da muwa muke aikatawa an gane ku musamman Nigerian factor ko daga illa man rahimallah mutanen kirki suna nan da yawa sun fi shurin masaki wanda in sha Allah Allah ce lissafa ne akwai da nake kyautata mun zato mutanen kirki ne amma ko mutanen banza sun yanka su yawa a gane ku in kana tawani zalunci a can da can da can da can ne in ka zo ka tattauna da wani in ka ji wani zalunci sai ka ce wanda can da can da can da kake tunani ranar litinin da ya gabata ranar muka yi tafiya direban motar da muka shiga jami'i ne sai na ga tsita ne na aikin rasafi a glasin motarsa sai nake tambayan shi kai ma kana marshal ke na take a ai aikin ne dena me yasa ya dena ya lissafa mun wasu dalilan da yasa ya dena wala ba ni kadai ba wasu ma da suke motar sai suke hawa yake zaiwa da yake akan hanya irin zaluncin da suke yi har ya kai wasu suna ba ki rafa sai ce ga ta hajji alaman sallah a goshi amma ba imani a Ya ce sai ji bari ya dena zama akan hanya ya nemi da shi dama direba ne sai ya nemi a mai da shi tuka ambulance ce da ya koma tuka ambulance sai ga wanda suke tsayawa kan hanya amirul mu'minin ne yace ya tuka ambulance na sati biyu ne da zanin aiki ya ce za ka samu kuɗi amma ka shirya haɗuwanka da Allah wanda kuma a jami'an tsaro ba kuma aka ce rasu sai ganin aikin fi kowa dama dama wallahi ba mu labari labarin ba zai a faɗe shi ko a tsika ko a rubuta ba amma sai in kaji shi ma da yake ba da ƙyan yake ƙara sai ta shi bai sai ya rika tunawa to kaga kusan ko wani aspect in ka je ina ga wata sati biyar ko hudu da suka wuce da malam a kokoban malam kabiru har ila a mimbar yake faɗin wani da za a ba kula da ban gidan masallaci kawai to shi ma sai wani zalunci a gurin in ya ga dama wani sai da ya ban gida a wando ko babu dalilin komai kawai shi ma yana jin iko to mu shine malam yake faɗa mana to yawanci za ga in ka ga shugabanni sun zama azzalimai to sakamako ne na irin aikin madiyan kamar yadda wani yake ya faɗa masa yana Ali radiyallahu ta'ala anhu ba. suka ce me yasa ba za ka zama kamar Abubakar da Umar ba da ake ba mu labari sai ce ai saboda kuma ba irin mu bane da mu ne wanda muka kasance mabiyan Abubakar da Umar ai Abubakar da Umar mu ne mabiyan su sai suka zama yadda suka zama mu kuma ko ne mabiyan mu sai sa muka zama abin da muka zama an fahimta ku kuma lai ce aljaza'u ne min jinsil amal sai ce fa'alaina fa'alaina al-ijtihadu fi wa tauba wa islahi al-amal in muna so jagororin su gyaru sai mu dage sosai wajen yin istighfari da tuba da kuma gyara ayyukanmu waɗannan su da abinda za su gyara mana mu yi istighfari mu tuba mu bar abin da muke yi mara kyau sannan mu gyara aikin mu fara yin abubuwa masu kyau saboda ai shugabannin daga cikin mu suke zama A ba daga son suke faɗowa ba wannan tunanin da kake da shi wata tambaya da wani mana ranar ranar ga ranar asabar da ta gabata wanda ya wani ba Allah Sheikh Abdullahi Shehu ya taɓa yin National Amir na MSN na Najeriya gaba Ya yi wata tambaya da kowa sai da idan jikin shi tashi mutane ne mun taru mun ci mutum dubu ɗaya mun zauna da juna na kwana biyar sai ke yanzu a cikin mun nan gaba ɗaya a zaman da muke kwana biyar din nan waye muke da yakinin a zaman da muke da shi na kwana biyar inda za a ce yanzu ka nuna wane ya zama shugaba waye kake da yakinin za ka nuna ka ce na yadda da wannan wala kowa ya tsaya shiru ba wanda yake da a kwana biyar din har yanzu baka je ɗabi'a ka gamsu 100% wanda ka zauna da shi kwana biyar ya zama shugaban gawa a ce akwai problem akwai problem to sai mu tuba mu yi istighfari mu tuba mu gyara ayyukanmu an gane ku sai malai ce qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katir Allah ce duk abin da ya same ku na jarabawa Allah ce ya same ku ne saboda abin da hannayenku suka jawo kuma ma dan Allah yana yata da yawa ne da ce duk abin da muka yi ne ma Allah zai kawo da abu da ba haka ba yi wannan aya cikin suratul shura aya ta 30 Allah ya sake faɗa cewa kazalika nuwalli ba'd adh baban ba'dan bima kanu yaktubun Allah ce kaman haka ne muke jagorantar da wani sashi na azzalimai akan wani sashi na azzalimai saboda abin da suka kasance suna aikatawa kalma azzalimi sai Allah ya dora wani azzalimi a kanka. an fahimta ko zai yi wa banda kai zai yi wa banda ni amma kai da shi ne wata ofis na tan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ce ku ji tsoron wata irin fitina wata ba ta shafan wanda ya jawo da shi karai wannan ayat cikin suratul an'am aya ta 129 sai ma lai ce fa idza arada ar-ra'iyya an yatakhallasu min zulmi al-amir adh-dhalim falyatruku dhulm yace waɗanda ake shugabanta in suna so su kuɓuta daga zaluncin shugaba zalimi, to su ma su daina zalunci in kuka taru kuka daina zalunci sai ku kuta daga zaluncin shugaba azzalimi to wannan malam Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani ya kawo maganar Ibn Abil Izz Al-Hanafi kenan sai ce qultu shi kuma sai ce wa fi hada bayanun li tariq al-khalas min zulm al-hukm min zulm al-hukam alladhina hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina yace kaga malam Ibn Abil Izz Al-Hanafi anan yayi mana bayanin yadda zamu kukuta daga zaluncin shugabanni waɗanda shugabannin nan daga cikinmu suke fatan jikinsu irin namu harsan su komai nasu irin namu mutane ne daga ire-iren mu suka haura suka zama shugabannin mala ce, wa huwa an yatuba musulmuna ila rabbihim hanyar ko ita ce musulmai su tuba su koma zuwa ga ubangijinsu wa yusahhihu aqidatahum su gyara aqidansu su zama suna addini bisa karantawa alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace li qawlihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul ra'd aya ta 11 Allah yace inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah yace Allah baya canza halin da mutane suke ciki sai in mutanen sun canza halin da suke sun canza zukatansu in mutane suka canza abin da ke cikin zukatansu to sai Allah kuma sai canza musu halin da suke ciki an fahimta ko kuma qur'ani ya ba mu misalai da yawa saka qur'ani ba yana dawa ba yana ba mu labari bane dan mu ji mu jijjiga kai qur'ani ya ba misalan zaruruwa da yawa wanda Allah ya musu ni'ima da suka canza Allah ya canza musu kuma Allah ce ya musu ne saboda canza da suka yi oh, misali Allah ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجلتين جلتين ذواتي أكل خمس وحسن وشيء من صبر قليل ألا كذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ألا بعد مثال ولا جليل متعن سبع ألا تنامس النئمة تكئر النئمة كيدا ألا فئر النئمة سيدا ألا دكين شيء بجر ألا تبلدة طيبة Ya ce wani irin gari ne mai daɗi Allah da kanki ya faɗa Ya ce wa rabbul ghafur ga su kuma da ubangiji mai yawan gafara to me kake so kuma amma Allah ce sai suka juya ma Allah baya da suka juya ma Allah baya Allah ce canza wannan ni'iman zuwa azaba Allah ce kuma na musu ne saboda mu ne butulce ma ni'ima ta da kai kuma Allah ce ba yadda muke saka kama wanda ya butulce sai da irin wannan ka gani ko ka duba ashabul janna na cikin suratul kahf واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا Allah ba da misalin mutane ne guda biyu ɗaya Allah ya masa wadata na gona duk abin ake nima a gonan Allah ya bashi E, kuma talaka ne shi wanda Allah ya masa wannan dukiyar sai dukiyar ta sake ɗagawa da jiji da kai da jin cewa ya isa har ma yake kare ta tashin alkiyama har ma yake ce in ma akwai tashin alkiyama in ma akwai kenan to ma a can ma za a bani irin wannan ne matsalar duniya ta matsalar lafiya yace ma wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la in ruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba yace kai ya wannan ƙarya ce kawai yace in ma akwai to in naje za ka sake bani ninkin balinkin wannan ne a yadda nake a nan haka zan tashi a can dan uwan na sai masa wa'azi ya kifi da karshe ba fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala ursha ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada kaga duk wani Allah yana faɗa mana ne in kaga kana cikin wata ni'ima Allah ya canza maka zuwa sabaninta to ka bincike kanka ka binciken kanka to ka misalai ɗin wannan a cikin alqur'ani suna da yawa suna da yawa faraballahu matsalan ƙaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un yadda ka san suka Najeriya kwanaki kallon wani bature ana hira da shi akan shi duk rayuwar shi ne yake kewa yake babu abin da yake kewa kamar zaman shi a Najeriya yake lokacin da suka zauna a Najeriya sun yi aiki farko farkon buɗe jami'o'i a Najeriya aka turo su yake a Kano ya zauna da shi da matan shi za su iya fita su bar gida a buɗe ɗakuna a buɗe su tafi kasuwa guri mai nisa zai su dawo lafiya kalau ba komai yake wannan zama yake kewa shi yasa yake son Najeriya ne dariya na ce karfe fatan ta dawo da ke daga iyafa za ki ba kayan ka ba kai ma za a ɗauke kai kanka za a ɗauke ka shi kan shi sai yi sai an biya kuɗi a sake to kaga to da aka canza sai shi ma Allah sai canza ga Allah ba tsoron mu yake yi ba kuma kaga Allah ya maka haka to yana son da rahama ne duk wanda Allah zai fansa da rahama duk wannan da yake Allah ya shi yake yi eh, ya je haɗu da shi to shine malam shi ma yake faɗa mana wannan ما ليك وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم ما ليك الشيخ محمد ناصر الألباني ده وانا دليل wani daga cikin masu da'awa ya suke cewa ku tsayar da daular musulunci a zukatanku sai Allah ya tsaye muku da shi a ƙasanku in zuciyanka ta zama zuciya ce musulma to kai ma a garin da kake rayuwa ce ta zama gari na musulunci malaita walaita ƙwariƙul khalafi ma ya tawahamu ba'adun nas yake ba hanyar kuɓuta daga zaluncin shugabanni ba ne abinda wasu suke tunani wa huwa tsaura bisalani alal alal hukam wai fito na fito da makamai ga shugabanni yace wannan ba zai taɓa kawo canji mai kyau ba zai taɓa ba Allah zai taɓa sa ya zama ba tun da aka yi duniya ba taɓa ba ko ba zai taɓa zama ba hanyar kenan kowa ya gyara kai shi Allah ka ba mu ikon gyara kanmu to kaga wannan a taƙaice akan abin da ya shafi yadda za a mu'amalaci shugabanni a satin da ya gabata mun yi tsokaci kaɗan akan abin da Sheikh Muhammad Al-Amin bin Sheikh Muhammad Mukhtar Al-Shinqiti ya fara cikin Abwaul Bayan fi Ibahil Qur'an lil Qur'an yake magana akan hanyoyi da malaman musulunci suka lissafa hanyoyi ne da kowanne mutum na iya zama shugaba kuma a kowanne in ya zama shugaba abin da ake kawai la'akari da shi shine mutum sunan shi ne yanzu sunan shi shugaba ɗaya kenan abu na biyu da ake la'akari da shi shine yanzu da yake shugabancin mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ku yi fito na fito da sai kun ga kafirci ko bawahan indakum ko indakum ah, lakum inda Allah sultan yace sai kun ga burhanun akwai sai kun ga kafurci a fili wanda kuke da hujja har a gaban Allah cewa wannan abin da shugaban ke so na shi kafurci tukun ya halatta ku yi fito na fito da shugaban yi lissafi cewa daga cikin hanyoyin akwai hanyar shugaba ya zama shugaba ta hanyar wahayi muka ce wannan ita ce hanyar da annaba suke zama shugabanni ko ko maluma suke cewa wannan ita ce hanyar da sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arzahu ya zama mai shugaba muka ce hanya ta biyu shi ne shi shugaba da yake kai ya ayyana wanda zai gaje shi in ya rasu muka ce ta wannan hanyar sai na umar ya zama mai ya zama shugaba kuma yawancin sarakuna ma yanzu ana zama shugaba ta wannan hanyar ku mutum sai ce to in na mutu ina so wane ne ya zama shugaba zai faɗa ma alul halli wal aqd waɗanda su ne masu ƙulla masu warwarewa su kuma in yaro sun za su duba su ga in ya cancanta shi ke da zai ce to ci gaba da mana jagoranci hanya ta uku shine hanyar ashabu shura shugaba ya zaɓi wasu ma'abota masu hankali waɗanda aka yarda da hankalinsu da nagartansu da addininsu mutane kuma suka yarda da waɗannan ɗin daga gare su ce ko ku zauna ku zaɓo mana wanda zai jagorance mu shi na wanda shi sai na umar yayi lokacin da ya zo rasuwa waɗanda suka rage daga cikin al'asharatul mawasharuna bil janna yace su zama sune ashabu shura wanda a lokacin wasu suka baki shawaran ya sa ɗansa Abdullahi daga cikin waɗanda za su zama yace bai daba da aka yi aka yi da shi yace ya yadda ya zama daga cikin ashabu shura amma bai yadda a zaɓe shi shugaba ba so da a cikin wanda suka ce to ko kai ma ka bada wasiyar ɗanka mana ya zama yace a yace in shugabanci alkhairi ne to alkhairin ai babansu yayi ya shafe su in kuma shugabancin sharri ne su ya tsaya a kan babansu kare shafi yi shi za ka ban yadda ba an fahimta ko wadda daga baya shawara ya fada kan sai na ali da sai na usman abdurrahman bin au shi ne shugaban ashabu shura din shi ya bi ya bi hanyar da ya bi ya tattauna da kowane ɗaya daga cikin su tsakanin usman ibn affan radiyallahu an da ali ibn abi talib radiyallahu anhu kowanne daga cikin su ya nuna cewa kowanne aka zaɓa zai masa baya ɗari bisa ɗari da ƙarshe abu ya faɗa kan Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ko sannan muka ce maluma sun faɗi cewa ya halatta musulmai suna zaune kara zube babu jagora misali a ce masallaci ne ko sai limami ya rasu shi a zauna babu liman ratiri kwana ɗaya biyu an ba da shara ya kamata a zauna a naɗe liman an yi shiru ko wani sai tashi ce daga yau ni ne liman in sauran masallacin suka ce to shi kenan mun yadda shi kenan ya zama shugaba ya zama shugaba kuma dole a yi masa biyayya ba dole ba za a fito na fito da shi matuƙan ma an ga kafirci ba wa an maka mai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi yayi bayani sa'annan akwai wasu hanyoyi kuma waɗanda ba su halatta ba amma dai in mutum ya riga ya zama shugaban to su kuma shi ma ko a waɗannan hanyoyin sai a ce to Allah ya mu dace sai a cigaba daga tafiya inda inda aka tsaya to yanzu in muka zo in muka gangaro da waɗannan hadisan da muka karanta da ayoyin da muka karanta da waɗannan maganganun malamai da muka karanta yanzu shugabanninmu na Najeriya da ake da suke zama shugabanni ta hanyar zaɓe da ƙura'a kuma an zaɓe su su yi hukunci da constitution su ma waɗannan ayoyin ya shafe su ne abin tambaya su ma yanzu yanzu bai halatta ba kenan wani fito takara duk wani fito takara kaga yana jayayya da shi kenan ko kawai haka wani bai halatta ba kenan in ya bada umarni in saba sau da yanzu shugaban shi ne shugaba in na saba mishi na fa'a ma Allah in na mutu ban masa jeriya na yi mutuwa irin ta jahiliya in na kirin shi biyayya na zama ba ahlus sunna ba na zama dan bid'a na zama ne su ma sun shiga ciki maluma sun tattauna wannan matsalar so da ai demokaratiyya ba sabon abu bane ko ba ba bane ba sabon abu bane demokrasi wani abu ne da ake practicing tun kafin ma zuwa annabi Isa so da ideas ne na su Kalmas, da su Aristotle da su Alexander the Great da su galili Galileo waɗanda sun rayu tun kafin annabi Isa ne ma su ne iyayen political sciences sun ai ko ba ga bane su ne iyayen political sciences ko ba sabon abu bane musulunci ya zo ya tarar da akwai wanda suke practicing democracy amma ko musulunci sai saba musu kuma malaman musulunci ijma'an gaba ɗaya malam ba wani malamin musulunci na da ko na yanzu wanda bai da cewa democracy kafirci bane babu kafirci ne ba ta da wani suna na biyu amma kuma duka malaman musulunci kuma sun yadda cewa ba duk wanda ya aikata kafirci bane ke zama kafiri mun fahimta ba duk wanda ya aikata kafirci bane ke zama ne, shi yasa akwai kufurin duna kufur kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake fassara waɗannan ayoyi na cikin suratul Ma'ida wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiquna zalimuna kafiruna kaga Allah ya ce lissafa su na uku kuma duka aiki iri ɗaya aiki iri ɗaya amma la bambanta hukuncin masu aikin a na farko ya kira su fasikai na biyu ya kira su azzalumai na uku ya kira su kafirai a ce aiki shiri ɗaya amma wanda suka yi aikin hukuncin sai yana iya ne yana iya bambanta an fahimta ko kuma ya malamai suka raba abu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin sharhi da yama al-aqidatu sahawiyya Ya yi wannan ya kawo a takaice in summary na bayanin da malamai suke akan irin wannan yanzu gashi shugaba ne amma kuma shugaban ba da ƙur'ani da suna yake aiki ba yana aiki ne da constitution dama ai democracy kenan mu ne mu tsara dokan da za mu yi aiki da shi ba ruwanmu da dokan da wanda ya fi mu sanin kanmu ya tsara mana shine alqur'ani ko haka wani kuma an yi constitution din ma sai a ce to wannan dokan su hasi ko sai a ce yana sama da duk wata doka wacce ba ita ba Shi ne shafin farko a constitution din Najeriya ko cewa abin da ke cikin wannan yana sama da duk wani dokan da ba shi ba to waɗanda suke practicing wannan dokan ya matsayin su a addini sai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani sai ke cewa yace annal hukma a ma أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة yace wa yakunu am sai ce ka sani cewa lallai hukunci da saɓanin hukuncin Allah mutum ya daga wata doka ita zan yi aiki da ita ba alqur'ani ba sunnan manzon Allah ba sallallahu an fahimta ko yace to irin wannan yana da hukunci guda uku yace zai iya zama kafirci wanda ke fitar da mutum a musulunci zai iya zama saƙon Allah laifi babba kabira min kaba'ir dhunub kuma zai iya zama laifi saghira karama daga cikin kananan laifuka to ya kowanne zai zama sai ce wa yakunu kufran yace zai iya zama yana kasancewa kafirci imma majaziyan wa imma kufran asghar yace zai iya zama kafirci ko ya zama kafirci babba ko ya zama kafirci karami ya za a iya zama kafirci yace wa zalika bi hasabi halin hakim yana hukuncin na canzawa ne gwargwadon halin wanda shi yake wannan hukuncin yace fa innahu in i'taqada anna al-hukma bima anzala Allah ghayru wajib in ya ƙudurta ya yadda a zuciyarsa cewa hukunci da abin da Allah ya saukar ba dole ba ne, wa annahu mukhayyarun fihi ya ji cewa a ransa shi yana da zaɓi ne in ya ga dama ya aiki da Qur'ani ya ga dama ya yi jefi ya watsi da Qur'ani ya aiki da constitution ya ji cewa haka ne ya fi yadda da shi a ransa aw istahana bihi ko kuma yake ganin ma hukuncin da Allah ya saukar din ma wani abu laƙantaccen abu ne ma ta yaqinihi annahu hukmullah tare da ya da cewa Qur'anin nan fa hukuncin Allah ne ya san cewa hukuncin Allah ne a Qur'ani amma yana ganin ba dole bane ina da zabi ne ko kuma yana ganin hukuncin Qur'ani ma wani wulakantaccen hukunci ne akwai da suke faɗan wannan sai ce ai kauyanci ne ai Qur'ani shekara dubu ɗaya da nawa za ka zo kana kawo mana hukuncin shi yanzu in ya tashi kawo maka ciyori inda zai hana shi hukunci da Qur'ani kuma sai ya dauko maka ciyorin wanda ya rayu kafin rayuwar annabi sai sai ga Kalmas ya ce ko har sai ce ga Aristotle ya ce to ka dan kauyanci na maganar Kalmas ya fice da zama kauyanci shi maganar ma da babu sanadi ingantacce da ya nuna cewa ya faɗa ko bai faɗa ba ko ba ka bane duk maganar da za ce Kalmas ya ce Aristotle ya ce Alexander ya ce waye ya ce babu wani babu wanda zai tsaya buga maka tabbas cewa shi ya faɗa duk tunda babu sanadi da ya kai zuwa gare shi cewa shi ya fara to mutum ya zama haka ya da shi a ransa malake fa hadha kufrun akbar wannan kafirci ne babba wanda yake da wannan ya fita a musulunci ko da liman ne ko da shi ne limamin garin amma yana ganin ba dole bane zaɓi na gada ma na amfani da kunsushi na gada amfani da qur'ani in ma lokacin na ta ah, wannan ai qur'ani ba zai zo nan ba ana ana 21st century ko ba ka bane to wannan duk wanda ya hauka yarda da shi kuma da wannan yake hukunci da abin da ba qur'ani ba to wannan kafiri ne kafa'an ya fita a musulunci sai malaka wa in i'taqada wujubal hukm ma anzala Allah amma in a zuciyarsa ya yarda cewa hukunci da abin da Allah ya saukar shine wajibi wa alimahu fi hadhihi alwaqi'a kuma ya yarda cewa ya san cewa wannan hukuncin a wannan abin da ke faruwa aiki da hukuncin Allah shi ne yafi amma wa ajala anhu ma atirafi amma sai yin hukunci da Qur'anin tare da ya ga cewa hukunci da Qur'anin ne daidai mara yanzu da ya kauce daidai hukunci da Qur'anin yana jin cewa shi yayi laifi an fahimta ko yace fa annahu mustahiqqun lil uqubati to wannan ya sa'a ma Allah kuma ya tantance Allah masa uquba amma bai zama kafiri ba yace fa hada asin to wannan ne saban Allah ne wa yusamma kafiran kufran majaziyyan to wannan shi ake kira kafiri amma kafirci na ne karami kafirci wanda bai fita da shi a matsayin ya butulce ma ni'iman Allah da ya saukar masa da hukuncin da ya fi dacewa da shi an fahimta ko aga na biyu kenan yace wa in jahila hukmullah amma in kuma ya zama ba ya jahilci abin ne shi bai ma san akwai wani hukuncin Allah kan matsalan ba shi bai ma sani ba ma'a bazli juhudihi wa istifradi wus'ihi fi ma'rifati al-hukm kuma yake iya bakin kokarin shi wajen ko da akwai wani hukunci na Allah wanda ba wannan ba so da dai kare hukunci da ba na Allah ba ya iya bakin kokarin shi bai samu ba sai kuskure to fa hadha muqti'un to wannan yayi kuskure kuma lahu ajrun 'ala ijtihadi yana ba yana da malada so da kokarin da yayi amma bai kai zuwa ga hukuncin ba shi za ma ba shi lada wa khata'uhu maghfur kuma kusuran nasa an yafe masa an fahimta ku to kaga ashe so rabu gida uku kenan na farko wanda ya da gangan ko na biyu shi ma da gangan amma kuma yana jin cewa shi fa mai laifi ne ba to bai da bambanci da wanda ya sha giya ko yayi zina kuma ya da cewa shan giya da zina haramun ne an fahimta ku dukan sun kusin su iya ɗaya sai dai wancan wannan ana kiran shi kabira wanda ana kiran shi kufur dole kufur an fahimta ko sai na uku wanda shi bai san hukuncin Allah game da al'amarin ba kuma ya iya bakin kokari shi ba har ya yi tambayoyi amma bai sa ba ko sai sai to shikenan bari mu yi hukunci da wannan to shi an yafe masa kuma za a baki ladan kokarin da yayi an fahimta ko yanzu kaga kafin ka sauke hukunci akan mu shugabanninmu na demokaradiyya sai ka san a wani bangare suke ko ba ka ba mu ma da muke zuwa mu yi zaɓe su ta hanyar da demokarasi ya ce a zaɓe su mu ma kai ma makanka wani ɓangare kake sai ka fara makanka hukunci tukun ko haka ba to da ai hanyar da ake bi a zaɓe su ya fawa mai ya fawa musulunci ko ba ne, ba shi cikin hanyar hanya ce wadda demokarasiya ta kawo to kai ma kana yi to kai mai hukunci ta wani ɓangare ka fada sannan su kuma da suke hukunci da constitution ɗin da demokarasi su kuma da ɓangare suka fada suka fada an fahimta ko yawwa kar wani tambaye na bangare suka fada ban sani ba kowa ya makai shi hukunci da kai yawa kar wani tambaye ni kowa yanzu dai an ba an faɗa maka dalilai ai an maka bayani kuma kana da hankali kana da tunani kana da zuciya daga sai ka san inda zaka kuma kaga wannan matsala ne mai wahala to da matsala ne yake magana kafirci da me musulunci matsala da ya magana na kafirci da musulunci ba ka sauri yanzu kai hukunci a kai dole akwai abun nan sosai da sosai Allah ya sa mu dace wannan shine a takaice abun da za su kaga in muka duba wannan da dalilan da muka da muka yi gaba da a tsokaci a minti minti uku ko rage abun da zamu in zamu tattara abun gaba da sai mu fahimci cewa duk wani shugaba wanda sunan shi musulmi in dai shugaba ne wajibi ne dole ne akan mu masa biyayya daga lokacin da muka ji ba za mu yi masa biyayya ba in shugaba ne na gaba da shine ko shugaba na gari ko na ƙasa shi wannan babu yadda za a yi dole ka ta haƙuri matuƙar ba kafurci ba ne ya yi kafurci a fili an fahimta ko amma yi shugaba ne na wani ɓangare misali liman ne a masallaci shi ka ji kai gaskiya ba za ka yi imamin nan ɗa'a ba za ka masa biyayya ba to ko ba za ka zauna a masallacin ka raba kan musulmi sai ka zama tsinan ne eh ko ba za ka zuga wasu kasu maka sai da sai ka canza masallaci tunda kai dokan da aka sa a nan kuma da liman ne shugaba ba za ka bi ba to ka canza guri in ka zauna a nan ka ce mu za mu tafi ba kuma za mu ta kawo tafiyan cika to nan sunan ka tsinanne kuma in ka mutu haka ka mutu mutuwa na jahiliya a wata kungiya ce ake tafiya na addini ko na na maslahan al'umma shugabannin musulmai ne ko ba hukunci sai da sabon Allah ba kawai kai ka bi kai ba za ka musu biyayya ba to sai da ka canza warin wanda ta amma ba za ka ce zan ci gaba da tafiya tare da su in ta kawo matsala ba yanzu ka zama kana so ka raba kan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tsine ma duk wanda yake so raba kan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya sa mun gani insha Allah ta'ala zama ta gaba sai mu dora a ginshiki na hudu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya sai mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam